أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساغ على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo mu yau ashirin da tara ga watan al-muharram hijira Allah sallallahu Alaihi wasallam hudu da arba'in da kuma yau sha takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-imam الحافظ العلامة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى يكرمكم wannan zai zo majalisunmu na saba'in cif insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi muna addu'a limamin wannan masallaci rafibi Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ciwo ya zama masa kafa muna cikin kitabu wudu'i za muna cikin babul wudu'i salatan salata babin da ke bayani akan yin alwala a wanke gaɓoɓi so uku uku kowace gaba a wanke ta so uku an kama na riwaya ta farko ta hadisin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin alwalarsa yayi alwala kuma ya wanke gababan sa so uku kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya yi irin wannan alwalar ko kwatankwacin wannan alwalar tasa to za a gafarta masa abin da ya gabata na zanibansa sai lokaci ya ƙure mana ya kamata mu ambaci ɗaya riwaya domin al'imamu azzabidi rahmatullahi alaihi ya ambaci riwayoyi guda biyu shine sai ya ce wa fi riwayatin anna usmana radiyallahu anhu qala لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتموه ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأن الرواية أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس جيلنا عثمان بن عفان wanda a wajensa aka samu wacce riwayar da ta gabata to wannan kuma za a ambata mana wani jawabi ko wata shimfiɗa da sayyiduna usmanu ya yi kafin ya yi alwala kafin kuma ya ambaci falalar yin alwala uku uku da kuma cika alwala da kuma yin nafila raka'a biyu ba tare da mutum ya rika zancen zuciya a cikin waɗannan rako'in nasa guda biyu ba cewa za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa to shine sayyiduna usman yake cewa na uhaddithannakum hadisan. wallahi zan ba ku wani labari zan faɗa muku wani hadisi laula ayatun fi kitabillah ba dadan wata aya a cikin littafin Allah ba ma haddathtukumuhu to da ban ba ku wannan hadisin ba da ban ba ku wannan labarin ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da an tsini wajen faɗin magana ko da sun san abu ko sukan kalli yanayi sukan kalli yanayi ya cancanta a faɗi wannan maganar a yanayin da ake ciki sannan sukan kalli mutanen da za su yi magana da su sun cancanci a ba su wannan bayanin a sanar da su wannan abu wannan ana kula da shi shi yasa suke da takatsantsan a game da ba da fatawa ko kuma saurin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abin da suka ga babu makawa ana da sa sannan sai su yi sa, to sayyidina usman ya ce ba da dan hadisi a cikin alkur'ani ba to da ban ba ku wannan labarin ba سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا جمعك صلى الله عليه وسلم yana cewa la ya tawabba'u rajulun fa yuhsinu wudu'a babu wani mutum da zai yi alwala kuma ya kyautata alwalar nan tasa wa yusalli salata daga nan kuma ya zo ya salla illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliha face an gafarta mishi abin da ke tsakanin wannan alwalar tasa da kuma sallarsa har yi salla. abin da ke tsakanin alwalar da ya yi zuwa ya sallah to za a gafarta masa wal'ayatu ayar ita ce in dallazi na ya tumu da ma'anzal na minal bayyana ce walhuda lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar minal bayyana ce na hujjoji na dalilai na shari'a والهدى دكما شريع من بعد ما bayyana للناس في الكتاب bayan mun yi bayanin wannan al'amarin ga mutane a cikin littafi to ula'ika yal'anuhumullahu waɗannan masu kitmanul ilmi masu ɓoye ilimin su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake la'anarsu wa yal'anuhumul la'inu sannan dukkan masu ikon su yi la'ana to su ma suna la'anarsu sai Allah yake illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara lamarinsu suka daina ɓoye ilimi wa bayyanu kuma suka bayyana fa'ula'ika a tubu alaihim ni zan karɓi tubansu wa ana tawabin rahim kuma ni ne mai karɓan tuba kuma ni ne mai gafartawa wannan ayoyi guda biyu musamman ta farkon tana tsorata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan idan sun san wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke sanar da mutane hatta sagiduna abu huraira radiyallahu anhu wanda yafi kowa yawa riwaya a cikin sahabbai yake cewa mutane sun matsa kullum magana su sai su ce abu huraira aksara abu huraira sagiduna abu huraira ya yawaita kawo hadisi shi ma sai ce walaula ayatun fi kitabillahi ma haddastu ahadan bi hadisi ba da dan wata aya da a cikin littafin Allah ba to da ban sanar da kowa hadisi to amma idan ba ku manta ba a cikin kitabul ilmi akwai babi da al-Imam al-Bukhari ya kulla shi kuma al-Imam az-Zabidi ya tabbatar da shi a cikin wannan littafi nasa at-Tajrid as-Sahih babu kitmanil ilm babun da ke bayani akan boye ilimi ya ake yi wani ilimin ne ake ɓoyewa wani kuma ilimin ne ba a ɓoyewa mun yi wannan batun akwai bagirai da malamai suka tabbatar cewa ya halasta a ɓoye ilimi a waɗannan bagira in kun tuno ba ku manta ba in korona ba ta cinye tun ba mun yi wannan batun wannan hadisi shi ma yana karfafa dai wancan hadisin cewa a yi alwala uku uku fikihunsu shine fa yuhsinu wudu'ahu an fi tsammanin idan mutum ya wanke gaɓoɓinsa so uku uku an yi na wudu'a ya kyautata alwalarsa haka ne ai idan ya samu matsala a wankin farko ya samu matsala a wanki na biyu to ana fatan wanki na uku ya zama ya ɗaure masa inda ya samu matsala shi yasa ko lum'a ce ka bari so tari za ka ga kila so ɗaya ka wanke gaba amma idan ka wanke ta so biyu so uku to za ka gaba ka cika barin lum'a ba ko ba a cika kama ka da lum'a ba amma an kai ɗaiɗai wani zubin akan samu wannan damuwa to shi ne fikihun sai ya ce ne la ya tawadda'u rajulun fa yuhsinu wudu'a babu wani mutum da zai yi alwala kuma ya kyautata alwalar tasa kaga fa yuhsinu wudu'ahu ya cika alwalar ya wanke gaɓoɓinsa sau uku a wannan sai aka ce sai Allah ya gafarta masa abin da ke tsakanin alwalarsa zuwa ya sallah a wancan kuma hadisin sai aka ce ne gufira lahu ma kaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na ƙananan zunubansa wancan hadisin ya fi buɗaɗawa shi kuma wanda ya fi taƙaitawa wannan an ce ma "Bai na huwa, bai na tsada abin da ke tsakanin alwalar da sallar. wancan kuma an ce gufira lahu ma ta min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan malamai sun tabbatar da cewa dukkan gufranu zunub da ake magana kansu to ana magana ne akan ne ana magana akan sigaru zunubi la ka ba manyan zunubai ake nufi ba ƙanana ake nufi domin sharaɗin a gafarta ma mutum babban zunubi sai ya bashi sai ya yi al'iƙla'u bil abda sai ya yanke ya daina yin wannan sa'a amma duk inda aka ce za a gafarta ma mutum zunubansa to ana nufin ƙanana ne wannan abin da manya-manyan malamai suka tabbatar kenan kamar al'imam ibn abdulbari rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa'ad tamhidu limafin motsa muwatta min ma'ani wal asani ya tafi akan cewa ƙananan zunubai ake nufi haka shekul islamin taimiyya fahimtar sa kenan a cin majmu'ul fatawa cewa duk lokacin da aka ce za a gafarta ma mutum zunubansa sakamakon yi wani aikin alkhairi to ana nufin ƙananan zunubai ba manya ba al'imamu ibn rajab alhamdali rahmatullahi alaihi fahimtar sa kenan a cikin littafin sa ikhtiyarul aula fi sharhi hadith ikhtisamil mala'il a'la cewa zunuban da ake gafartawa ƙanana ake nufi ba manya ba mun gane yayi to da haka alwala tana cin mukaffiratu dhunub sallah ma tana cin mukaffiratu dhunub wato ababan da idan mutum ya aikata su Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa shine in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manyan zunubai waɗanda muke hana ku ku yi su to za mu gafarta muku ƙanana-ƙanana as-sayyi'at su ne ake nufin da sagha'irud dhunub zunubai waɗanda suke ƙanana ba manya ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana manyan zunubai kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon barin su domin mu samu gafararta a ranar lahira to wannan hadisin bai ƙarin bayani ne a game da wankin gaɓoɓi uku uku amma ba a fito balo balo ba sai aka ce fa yuhsinu wudu'a wanda mun faɗi fuskar fuskar ita ce ana tsammanin in ka wanke gaɓoɓinka so uku to zai zama shi ne ka kyautata alwadarta fiye da ka wanke biyu ko kuma ka wanke so ɗaiɗai wallahu alam babun alistin saru fil wudu'i babun da zai yi batu akan shaƙa ruwa alistin sa alistin saru jazbul ma'i ilal anfi jazbul ma'i ilal anfi shine suke ce alistin sa ka ja ruwa ya tafi hancinka in aka ce istansara wani zubin kuma a ce nasara biya halasta eh, wannan alhamzatu wasin wata alhamzatu wasin wata ko dai su zama lissairura ko kuma su zama lissala ko dai ya a ai alistinsar sairuratu jazbi alma'i ila al'amur ko kuma ɗalabu jaddil ma'i ilal ko dai ya kasance ana nufin cewa ka kasance mai jan ruwa zuwa ga hancinka ko kuma neman jan ruwa ya shiga cikin hanci ko a sa shi a cikin hanci domin a tsaftace hancin shi ne nan alistin sa da ake nufi to yana ɗaya daga cikin ayyukan alwala waɗanda ake yi malaman fiƙin sun tattauna a kai a mazhabin malikiya hukuncin kawo filuru wudu shine a sunna amma a wasu mazhabobin ba malikiya ba wajibi ne shi yasa idan mutum ya manta shi alwala to sai yayi kamar mazhabin al'imamu Ahmad ibn Hanbal farilla ne daga cin farillan alwala mutum ya zama ya shaƙa ruwa a hancinsa hujjarsu ita ce hadisai da yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za a siffanta alwalar manzo Allah sallama ba sai sai an ambaci cewa ya shaƙa ruwa a hancinsa kai a sunna ma ko ba ko bacci ka tashi ba alwala za ka yi ba to ana buƙatar ka shaƙa ruwa a hancinka ka faci domin hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallama yace fa inna shaytana yabitu ala anfihi shaytan yana zuwa ya kwanta ma mutum a hancin shi ɗan yana zuwa kwanta wa mutum a hancinsa shi yasa sai aka ce ka shaƙa ruwa in ka tashi ka shaƙa ruwa ka tashi wanda kuma sannan abu ne ga waɗanda suka san harkar lafiya hanci yana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake ɗaukar cututtuka hanya ce babba daga cin hanyoyin da ake shaƙar cuta wannan tabbataccen abu ne ko to shine shine abin da ake nufi a malikiya sunna ne hujjar malikiya da suka sa suka sa suka sa shaka ruwa a hanci su sun kalli duk abin da alkur'ani ya zo da shi to shi suka sa shi a matsayin farilla ya ayyuhal amanu idan qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila sai suka ɗauki waɗannan ababen guda hudu da ake yin sa alwala sune farillai duk abin da bai zo a cikin wannan ayar ba shi kuma sai suka tashi a matsayin sunna in dai na aiki in ka cire niyya da suke shawo ta a farko wanke fuska wanke hannuwa sannan shafan kai sannan sai wanke kafa su ne farillan alwala a mazhabin malikiya amma waɗanda suka zo a cin hadisai su sai suka kira su da sunnoni shaƙa ruwa da fyacewa da kuma kurkura baki sannan kwakulan kunne sai suka sa su a matsayin ne a matsayin sunna amma limamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a mazhabinsa shi sai ya ce wajibai ne suna cin farillan sallah farillan alwala tunda sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma babu wata alwalar manzo Allah sama da aka ruwaito aka ce bai yi su ba ko da ka ji ba ambace su ba to mai riwayan ne bai samu damar ambatar su ba amma suna nan mun gane شين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر من زن الله صلى الله عليه وسلم رواية سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه يشي من توضأ فليستنفر دم تمن دزي يأل ولا ويشاك أروا أهنشنسا من أكشاك أروا ذا أفتر كوبا كبني كاشي واكب shine alistin sa alistin shaq shine shatawa to tacewa ma ake magana kagan an yi magana tacewa to an yi magana shakawa ke shi yasa tarifin da na bada na ce alistin sa ba ba ba ba ba ba ilal ma'i bane jazbul ma'in ilal am ba ilal anti ba alistin shaq shine ilal anti shi kuma alistin sar min al anti jawo ruwa daga hanci a listinsa a listin shaƙ shi kuma shaƙa ruwa a shaƙa ruwa cikin hanci shi ne a listin shaƙu shi kuma a listin sar ta cewa to tun da aka ce a listin sar ya wadatar ba sai an faɗi a listin shaƙ ba domin za a yi a listin saru ne idan ne idan hasala listin shaƙ sai an yi listin shaƙi sannan za a yi listin sari shi yasa ba ambace shi ba wa man istajbara falyutir duk wanda zai yi tsarkin hoji tsarki da dutse ko tsarki da takarda to falyutir ya yi wutir wanda mun yi wannan batun a majalisin da ya gabata da tattaunawar da malamai suka yi cewa wancan hadisin da ya ce manzalar su sama ya ce a kawo masa guda uku aka kawo masa duwatsu guda biyu ɗaya kuma aka kawo masa tuhosan dabbobi sai ya karɓi duwatsun guda biyu ya wurgi da san dabbobi ƙwara ɗaya har sai da aka je aka samo masa ɗaya sai malamai suka tattauna suka ce uku kawai ake nufi yi koko ya halasta a wuce uku makarin jayar da cewa ya halasta a wuce uku saboda wannan hadisin can uku wutiri ne ambatan uku baya nuna cewa idan an wuce uku an yi laifi to daga wannan hadisin ya kawo sha'ab ya ce falyutir shi kuma wancan ya ce a ka masa guda uku sau da haka in mutum ya tsarkaka a uku ya yi idan kuma ya wadaci ya ƙara to in yi na hudu sai na biya in yi na shida sai na bakwai shi ne falyutir wannan umarni ne sannan wal aslu fil awamir shar'iyyati al idan shari'a ta ce ai abu to ana ɗauka wannan abin a matsayin umarni ne na wajibi hatta yuje da farifun har sai an samu abin da zai karkatar da wannan umarnin daga wajacci ya bai da shi mustahabbanci in ba a samu mutu za a bar shi a yadda yake sau da hadisin yana karantar da mu hukuncin shaƙa ruwa da tace ruwa daga hanci a shaƙa a tace yana ɗaya daga cin ababen da ake yi a alwala yana cin al'amalu fil wudu Ina cin aikin da ake yi a alwala sannan hadisin yana karantar da mu al ya halasta a hoge sannan kuma in an tashi za a yi a yi shi a matsayin wuce a yi shi mara maran nan kuma ta fara daga uku domin wancan hadisin ya zama mubayyin ne na wannan wancan ya ce falyutir wannan ya ce falyutir a yi wutir shi kuma wancan sai ya ce a ka masa uku to kaga idan za a fara da wutirin wutirin da ake son a fara ba ɗaya ba uku uku babun alistijmaru witron shi ke nan gashi nan sai baji mai cin gashin kansa can istinsari ake son a yi magana kansa a babin istinsari sai hadisin ya kunshi istijmar amma istijmari na da muhimmancinsa to shi ma yana da bukatar bayi kuma akwai hadisi musabbatan da ya zo a kansa so da aka ce ya ce wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanfur wa man istajmara falyutir وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما أو قبل أن يدخلها فيه وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده شيما وانا حديث دقى سجلنا أبو هريرة رضي الله عنه أكساموشي ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai yi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an to ya shaƙa ruwa a hancinsa ja'alul anfi ja'alul ma'i fil anfi shine jazbul ma'i ilal al'am a jawuwa a shaƙa ya shiga hanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai azumi wala yubalik sa'imun filistin balik filistin shaƙi illa an tafuna fa'ima, in ka tashi za ka shaƙa ruwa to kai ja shi da ƙarfi sai dai idan azumi kake yi idan azumi kake yi to a nan ba a buƙatar ka ja shi saboda kai ya je ya wuce maka ثم لينصر دجنان سيتاتو حاجة أنا شوى استنصر أنا شوى نصر نصر ينصر سنانا شوى استنصر يستنصر بس أنا شوى ومن استجمر فليوتر دوان بزي يوتر شنهو جي تو يي وتر يي مارا وإذا استيقظ أحدكم من نومه idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa ko da safa ko da rana ko da daddare ko da wani lokaci aka yi bacci ya dahu ƙabla an yudkhilaha fi wudu'ihi to ya fara wanke hannun nasa kafin ya tsoma hannunsa a cikin abin alwalarsa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwanta ba aka ce ka wanke hannunka eh? ka wanke hannu kafin ka tsoma a cikin abin alwala so daga fikihun hadisin shine na farko dai yana karfafar cewa a yi a shaƙa ruwa a hanci a taci sannan na biyu shine fikul babi ɗin na asali Shi ne shine alistijmaru witran ai istijmari wato tsarkin hoge a matsayin mara sannan hadisin yana karantar da mu wata tsafta ita ce ne ghassul yadi qabla idkhaliha al-ina'a ba'da al-istiqaz min an-nawm idan aka tashi daga bacci to a fara wanke hannu kafin a tsoma a cikin abin amfani nan ba sai alwala ba kawai ko me za a yi to a fara wanke hannu idan aka tashi daga bacci sannan hadisin yana karantar da mu girman tsafta a musulunci sannan hadisin yana karantar da mu mahimmancin kula da lafiya a musulunci lafiya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ababe da ake kula da su domin tsara barura babba daga cikin baruriyatu di ko baruriyatu shari'a hizzun nas ana tsara rayukan mutane ta hanyar kula da lafiyarsu sannan hadisin ya karantar da mu ta'alilul ahkam an ambaci hukunci to za a ambaci ya yasa aka ce kai hadisin yana karantar da mu anna jami'a ahkamin lahi ta'ala mu'allala duk hukuncin da Allah ya yanke ko manzon su sallallahu alaihi wasallama to akwai dalilin da yasa aka ce ai sannan wa inna wara'ahu la hikmatan aw hikaman ma sannan duk abin da shari'a ta ce maka kai ko ka gano ko baka gano ba to akwai hikimomin da aka saka sa ai kana nan kana rayuwa wata rana sai an binciko ko kai kanka da kanka ka gano manufofi da hikimomin da suke cikin wannan umarnin da aka yi malamai suna kawo kissa ta wani mutumi a wannan hadisin cewa eh, ya karanta wanda aka karanta masa wannan hadisin sai ce aina ajiri ana ajiri aina tabitu ya ji sai ni na san inda hannu na ke kwana yana son ya gitta ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake yi yanzu a jawo ma mutum hadisin manzo Allah su salama a yi masa bayani amma kuma sai ya zo da kwakwalwarsa mai rauni zai zo ya ce wai zai soke hadisin annabi sallallahu alaihi sallama, ko ya izgili aka karanta masa wannan hadisin aka ce ka wanke hannunka in ka tashi daga bacci kafin ka fara yin amfani da hannun nan naka saboda manzo Allah su sama ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to ya wanke hannunsa fa inda ahadakum la yadri aina batat yaduhu akwai riwaya ta zo da ta mudari aina tabitu yaduhu lidalalati ala ala al-istimrar ya nuna duk da za san inda hannun ka yake ba sai ce ana ajiri aina tabitu yadi shi ni na san inda hannuna yake bacci in na kwanta bacci na san sai ran na so ya nuna masa aya sai gashi ya tashi bacci hannun shi dama-dama da bayan gida hannun shi dama-dama da bayan gida ashe idan ya bacci bai sani ba kai da hannun shi yake bayan shi sai rana Allah ya nuna masa to kaga duk abin da manzo Allah so sama ya faɗa a matsayin ka da ne imani ka yadda da shi ka bi shi ke ko da baka gano wata hikima take ciki ba kwakwalwarka ce bata gano ba amma tabbas akwai shari'ar musulunci bata ta taɓa zuwa da wani abu da ya saba ba hankali ba ko dai a samu kuskuren fassara ko a samu kuskuren eh, kuskuren aiwatarwa a aikace ko kuma kwakwalwar wanda aka karanta ma wanda nassin ya ji nassin bai masa ba kwakwalwar shi ke da matsala kwakwalwar shi tana da rauni bai gane abubuwa ba waɗannan suna cikin manya-manyan dalilai da suke sa mutum ya zama bai fahimci dukki daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma babu wani abu da manzon sama ya zo da shi da ya saba ma kwakwalwa i lam yamtahinna bima ta'ya al bihi haka me hikima yace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai sa ya jarrabe mu da wani abin da za a ce kwakwale sun buga sun buga sun kasa fahimtar sa ba in kai baka gano ba to an gano akwai abin da za ka je ka karanta ai ta rigima kai ta rigima kai alhali malaman da suka yi sharhin wannan bayanin sun faɗe ni kana bincikawa cikin littafan malamai magabata sai riga ashe san ka san ka sun yi ma karni na uku ba a fita karni na uku ba sai da aka samu malamai suka yi rubuce-rubuce duk wani hadisi da ake tsammanin muktalifi ne ko mushkili ne akwai matsala a fassararsa ko ana jin ya ci karo da wata aya ko ana jin ya ci karo da wani hadisi dan uwansa sai da malamai suka yi bayani al-imam ibn qutaybah dinawari ibn qutaybah dinawari sai da ya rubuta littafinsa ta'wilu mukhtalifil hadith tawilu mukhtalifil hadith duk wani hadisi da kake ganin ana rigima wasu suna ɗauko shi su ce ai gashi ko ya saba ma kwakwalwa ko ya yi kaza to al-imam ibn qutayba sai da ya sharhin sa duk da littafin nasa mujalladi ɗaya ne ɗan karami bai wuce shafuffuka ɗari shida ba amma sai da ya ɗauki hadisan manzo Allah sallama waɗanda ake ganin sun ci karo da alkur'ani ya ba da amsus sannan al-imam tahawi rahmatullahi alai shi ma mai alaƙetu tahawiyya shi ma ya rubuta littafinsa mushkilul hadis, ta'awilu ko sharhu mushkilul hadis. shi ma duk hadisi shi kuma nashi ya fi girma manya-manyan juza'ai hudu a wani aikin ma da wasu malamai suka yi sai da suka kai shi ya kai mujalladai sha biyu sai hadisan manzala sama ne waɗanda ake tsammanin akwai rigima kwakwalen mutane ba su gane su ba to su waɗannan manya-manyan malaman jigajigai sai suka yi bayanin su hadisi kaza ga abin da yake nufi hadisi kaza ga fassarar su hadisi kaza ga fassarar shi akwai buƙatar irin wannan karatun duk lokacin da mutum ya ga wani hadisi na manzo Allah sama bai gane shi ba to ya koma wajen malamai ai masa bayani domin manzo sama babu cin karo a maganganunsa saboda yana magana ne da wahayin Allah Ya abin da annabi sama ya faɗi in huwa illa wahyin yuha to kai imani da wannan bane Allah shirye mu so da haka shine wannan duk lokacin da mutum ya ga hadisin manzon sallama yayi kokari an fassara masa to ya matsa ma zuciyarsa ta yi imani da shi shaitan zai iya zuwa ma mutum ya kawo mishi kaikayi to yayi ta isti'aza ta shaitan ya zama ya zamiyar da shi ya kwashe masa kafa ya sa shi ya zama cikin halakakku Allah shi kyauta babun ghaslu rijlain fi na'lain wa la yumsahu 'ala na'lain babun babi ghaslu rijlain fi na'lain wanke kafafuwa alhali suna cikin takalmi budadde. ولا يمسحك ولا يمسح أي ولا يمسح المتوضئ ko ولا يمسح sannan kada a yi shafa alan na a kan takalma buɗaɗɗu takalma buɗaɗɗu abinda ake ce ma an na'alu a larabci shine takalmin da yake buɗaɗɗe ba a kiran takalmin kafa ciki a matsayin na'alu a larabci shi sunansa hiza'un in ka ji an ce hiza'un to shi ne rufaffen takalmi amma na'alun to takalmi buɗaɓe wanda ake ganin wani sashi na kafa a cikinsa so ka ba a shafa a kansa kaga kamar babin yana nuna cewa kenan ya halasta za a yi shafa a kan takalmi ce in an ɗauki babin haka to shine wannan babun ghasl rijlaini fi alai babun da zai bayani akan wanke kafafuwa idan takalmin mutum buɗaɗɗe ne wala yamsahu ala na'alaini baya halasta mutum ya shafa akan takalmi wanda yake buɗaɗɗe to zai shafa ka sa silifas kaɗe me za ka shafa asalin shafa yana cin at-taysiratu yana cin saukin shari'a ne al-mashaqqa tajlibu at-taysir al-amru idha tas'a asalin shafa akan kufi ko dangin kufi ana yin sani ne saboda akwai wahalar cirewa yanzu ka ce ma soja da alwalar da zai yi ana yaƙi sai ya cire takalmin shi wannan boot ɗin wanda yanzu suka shigo ɗaki ko suna girmama ka ba sa cirewa sai su shigo da kayan su saboda wahala kai ma ka gani sai ka tausaya musu bismillah bismillah shi ko to to to to kaga akwai mashakka a ciki sannan wanda ya san hussi shi ma akwai mashakka na cirewa a wajen cire shi da kuma mai da shi haka safa akwai mashakka a wajen cire ta to shine sai shari'a ce ta ce ai shafa akan hussi to amma takalmi ne buɗe silifan ka cire shi dawa a cire shi ake ko ba cire shi ba to sai mutum ya ce zai shafa a kan ya shafa a kan igiyar ko ko zai yi to shine nan babin da aka kulla mana wanda akwai fikihu a cikin sababba bari mu karanta hadisi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به an samo bayani ne daga na abdullahi dan umar ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisansu sun gabata da yawa kuma mun yi tarjama sa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wa qila lahu wani daga cikin almajiransa ya ce masa wani daga cikin almajiran sabiru na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yace masa yace ala gafata malam na ganka da wasu abubuwa gute al yamani shi kuma shi kuma shine wanda yake kudu wanda yana arewa wanda yana kudu wanda yana kallon sha ga mutumin da yake maka ya tsaya to idan ya tsaya daidai inda alhajjul aswadu yake to ba inda zai kallo sai biladu sha filistin syria jordan beirut abin nan lebanon kenan sannan da wani yanki na masar wajen kanatar suwais sannan da isra'ila ko in kuma mun ce filistin kawai isra'ila ba isra'ila dama kirkiro ta aka kasar zalunci to dukkan su ne biladun shamai to a rukunul a rukunul aswad aswad a rukunul shami kenan yana kallon nan sai a rukunin yamani shi kuma yana kallon yaman a yanzu idan aka ce yaman ita ce yaman yaman dai yanzu wannan yaman mai sana'a wadda babban birninta ta sana'a sannan akwai ethiopia sannan akwai eritrea dukkaninsu waɗannan biladun yaman a hukunci na shari'a a can kafin a yanka ƙasa ƙasa ƙasa to haka rukunan ka'aba suke to na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma idan ya zo zai yi aikin hajji sai aka ga ba inda yake taɓawa ko ya sumbanta sai biyu shi alhajjul aswadi dama idan mutum ya zo zai yi aikin hajji to ai da shi yake farawa idan ya samu dama to kai tsaye ya je ya sumbance shi ce bismillah wallahu akbar ya taba ya sumbance shi da bakin shi idan bai samu dama ba to ya tabo da hannu sai ya sa a bakinsa idan bai samu dama ba to ya taba da sanda amma ba zai sama bakinsa ba waɗannan su ne matakai na shafan alhajjul aswad sannan duk zagayen da mutum zai yi guda bakwai nan in ya zo inda alhajjul aswad yake to sai ya yi wannan abin shi ne mutanen masu kisa wajen shan nono shi ko al'ahukunul yamani shi wanda yake kudu kenan wanda yake kallon yaman to shi kuma dama ba taba shi kawai ake yi amma ba a sumbantar sa tabawa kawai ake yi sagiduna muawiya abi sufyan radiyallahu anhuma shi fahimtarsa ita ce dukkan arkan ɗin nan guda hudu in mutum ya zo sai ya taɓa su har wata rana ya zo za a yi aikin hajji suna tare da ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya kefe ya ce masa yalla ɓairan kai daɗe ai ba a shafan sauran biyu guda biyu kawai ake shafa sai ce ma min rukunin fil ka'abati illa masastu ya ce ba wani ɓangaren a ka'aba ni da ba zan shafa ba to daga fahimta kake nan ne kuma fahimta ta ke shi tana na abu labin abbasin ya kyale shi su ba su zafafawa a saɓani shi tana ya kyale shi amma waye ke kan daidai ibn abbas shi ke kan daidai domin abin da ya tabbata a sunna waɗannan guda biyun su kaɗai ake taɓawa daga rukunu shani shi Alhaji alhajjul aswad sai rukunu yamani to shi ne nan shi ma wani ya zo ya ce ma kaga ba sai na muawiya radiyallahu anhu shi kadai ke da wannan fahimtar bake akwai wasu sahabban da su ma fahimtar su kenan suna ganin za a iya shafan wani abu wanda ba arrukunu shami ba ba kuma arrukunul yamani ba in mun a arrukunu shami ka amanta shi ne alhajjul aswad to shine sai yake cewa na ganka idan ka zo za ka yi aikin hajji ko umara kana tsawaci. to ba abin da kake tabawa a rukunan ka'aba in ba waɗannan kusurwoyin guda biyu ba kusurwar kudu da kuma kusurwar arewa za ka shafan kusurwar gabas da ta yamma kun ga abu na farko kenan da yake tambaya kai ya ce ya ga abdullahi dan umar yana yi amma ya ga wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ba haka suke yi ba to wace kan daidai kai ne kake kan daidai ko su nan yana tambaya wa ra'aytuka talbasun ni'ala sannan na ganka kakan sa takalmi wanda yake silifas mai gashi shine suke ce mishi annalu annalu sibtiyya ko annalu sibtiyyatu domin takalmi a larabci mace ce silifas mace ce a larabci la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yakhla'ahuma jami'an auliyan alhuma jami'an haka manzo da ya ce ko kada ɗayan ku ya tafiya da takalmi wari ɗaya sai ce fi ma'anin ya ce wahidin wahidatin takalmi mace ce a larabci ba hausa ba fa saboda guda biyu ne kuma ana sama kafa shi kuma balarabe a wajensa duk gaba jikin ɗan adam in guda biyu ce wannan gaba to mace ce yasa suka ce hajihi uzuni ba za ka ce haza uzuni ba ka ce haza uzuni kayi kuskure a fusha hajihi uzuni uzuni tasma'uka hajihi aini tara ka aini a gani mace mace ce shafa su ma mace ce hanci an yi saɓani kansa za a yi itibarin wannan sandar baki da koko za a yi itibarin kafafen guda biyu wanda suka yi itibarin kafafe guda biyu suka ce mace ne wanda kuma suka yi itibarin hanci abu ƙwara ɗaya ne haka sai suka ce namiji mun gane haka hannuwa mata ne haka ƙafafuwa mata ne gwiwoyin kama mata ne dukkaninsu mata ne to shi ne abinda ake ce ma annalus takalmi wanda ake ce mishi a wasu kuma suka ce ana sa da gumma annalus subtiya a subtiya a ko a shine shi takalmi wanda ya kasance silifas amma ne wanda aka yi shi daga fatar ta fatar da kuma ba a jeme ta ba da gashi a jikinta so da kan na'alun alaiha sha'aru ko min jildi bakaratin gairi majbughi daga eh, abin nan fatar sa wacce ba a ne ba kaga yin an ya zama takalmin fata kenan to wannan fatar sa ita ce za su busar da ita da gashin ta a baya sai a je a sana'anta sai a yi takalmi kuma sukan yi shi ne a matsayin silifas takalmi mai buɗaɗɗe ko kuma ka ce sanda to na gan ka talbasun ni'ala a kirtiyyata kana sa takalmi wanda yake silifas to me yasa kake sa silifas almajirin ibnu umar radiyallahu anhuma yake tambaya shi na gan ka kan sa silifas me yasa kake sa silifas wa ra'aytuka tasbughu bis-sufrati sannan na gan ka kakan yi lalle bisufra da lalle wanda kalansa mai ruwan kwai ne shine sufra a sufra wato kamar misali a ce kalar ruwan gora kenan eh ruwan kwai gawu to na ganka kana yi da shi me yasa kake ya halasta ko bai halasta ba idan gemun mutum ya kari to abin da aka fi so shine in har ba zai bar farin ba to babu laifi ya lalle eh ka tafi wajen yan koli za su hahaɗa maka yadda ake lalla kaka ce mata ka ta baka lalle akwai ku je wajen yan koli ka ce na rina gashin gemu da ya zama fafara kake so ka rike amma har ka rika yin baki eh, mun taba magana kan baki ko dayin mutum kawai ta fara fito mishi kawai sai ya riƙa rufe ta eh? an samu wasu sahabbai suna yi kamar eh, abin nan ukbatu bin har ma da aka tambaye shi sai ce yake cewa yake cewa eh, nasturu zahiraha wa ta'aba alaina usuluha ya ce saman muke da dama kawai mu rufe amma asalin yana nan fari shi yasa ranar da idan ba a samu dama yi ba sai a tiri ya tono sai ga duk farin ya fito ka gani to akwai hadisai da suka zo suka hana yin baki to malamai sun kalli hadisan wasu suka ce hani ne na haramci so da a wajen waɗannan malaman haramun ne mutum namiji gashinsa eh, ya fara zama furfura ko ya zama furfura duka sai kawai ya rika daye wasu kuma malaman suka ce a makaruhi suka ce makaruhi kaga tunda ana jami'in jaka abin da ya fi kabashi hmm? kuma furfura ya alama ce haske ne daga Allah haka manzo sama yake shi yasa ya ce in mutum ya fara farko to a girmama shi ko malami ne ko ba malami bane in dai musulmi ne mutum yana da furfura to haƙƙi ne kan musulmai su girmama shi domin ya zama dattijo daga cikin dattawan musulmai baya halasta wani ya wadakanta shi ko ya rena shi ko ya ci masa mutunci to kun ji abu na biyu na uku ko wa ka tasbughu bis-sufra na ganka kakan yi rini haka rina gemin ka bis-sufrati da kana ruwan goro wa ka idza kunta bi makkata sannan na ganka idan ka je aikin hajji garin makka a hallan nasu izara awul hilala sai mutane kawai da an ce an ga watan zulhijja ɗaya ga wata kawai sai inji sun fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wa lam an ta hatta kana yawmu mutarwiya kai kuma ban jin kana fara labbaik allahumma ka sai ranar tarwiya ranar tarwiya ita ce al-yawmu thaminu min zulhijja ranar takwas ga watan zulhijja ranar da ake fara aikin hajji a mazhabin hanabila tun daga bakwai a mazhabin hanabila tun daga bakwai da amalikiya suna da wani abu mai kama da shi shine suke cewa ai khutbatu tabi khutbatu sabi shugaba na musulmai ya tara musulmai ya musu hudu ba ranar bakwai ga wata domin su san su fara shirye-shiryen aikin hajji su san yadda ake aikin hajji amma dai gagarumin aikin hajji ana fara shi ne ana fara yin sa ne ranar takwas ga wata to sauran mutane ba abdullahi bin umar ba a zamaninsa da zara an ce ai an ga watan zulhijja kawai sai su fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wani ni'mata laka wal mulka la sharika shi kuma ibnu umar ba yi sai ranar takwas ga wata ranar da za a fara aikin hajji a tafi mina to ranar yake to waɗannan su ne tambayoyi guda hudu da wannan bawan Allah ya zo masa giduna Abdullahi dan Umar da su bari mu ji amsar faqala sai sayyiduna Abdullahi dan Umar ya ce amma arkanu amma kusurwoyi na Ka'aban nan guda hudu fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa dalilin da yasa kaga bana shafan kowanne sai saboda ban ga manzo Allah sama yana shafan wasu ba in ba su ba Haji. to da kana tsaya inda annabi sama ya tsaya inda manzo sama ya tsaya da ni kafani ma kafa rasulullah Abinda ya isan ba manzo sama ni ma ya isan ma a wajensa kuma cewa ya kudu anni manasikakum ce ku zo ku kalli ku karɓi aikin hajjinku daga gare ni la'alli la alqakum ba'da ami hada ina tsammanin daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku ba Allah ya nuna masa shi ke zan sau kuma bai sake aikin hajji ba shi kenan ko to kun ji amsa ta farko kenan ban ga manzon Allah su sama yana shafan wata kusurwa ba daga cikin kusurwoyin Ka'aba guda hudu idan ba ar-ruknu shani ba al aswadu da kuma ar-ruknul yamani su kade na ga manzon sama yana shafa shi yasa ni ma zan tsaya a inda manzon sama ya tsaya in ga wani yayi to ijtihadin sa yayi amma ba manzon sama ya tashi ba ya ba da amsa ta farko ko wannan hujja ce mai karfi ko wa amma ni'alu sittiyatu amma ta kalma da kage ina sawa fede silifas sandal buɗaɗɗen takalmi fa inni ra'aytu rasulullahi sama yalbasu ni'ala haqiqa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya takalma allati laysa fiha sha'run wa yatawadda'u fiha wanda suka zama babu gashi a jikin su kuma annabi sama ya alwala da su wani zubin akan katsa gashin wani zubin kuma da gashin a jikin domin kamar yadda muka faɗi sun ce an ni'alu masnuatu من جلد البقر غير المجلود غير الملدوخ غير الابن ملدوخ wanda ba a jeme ba ko mazbuk wanda ba a yi masa jema ba to na ga masu sama yana sa kuma ya alwala da su wa tawabba fiha ya yi alwala da su fa ana uhibbu an albataha ni ma shi yasa nake son in san Abdullahi ibn Umar duk abin da ya ga manzon sama yayi ko ya gano sa ko bai gano hikimarsa ba Abdullahi dan Umar sai ya kama ni an sha faɗa mana bishiya ce manzon sama ya zo wucewa ta tara asalin hanya sai man sama ya zagaya ya bi ta bayanta bayan an cire bishiyar nan idan Abdullahi ibn Umar ya zo wucewa sai ya zagaye wannan bishiyar ya biyo ta inda ya ga manzon sama ya bi ce masa me yasa yace ai ya ga manzon sama ya bi ta nan shi yasa shi ma ta nan zai ta bi mu kuma ga shi? kana muna kallon abin da manzon sama ya sai makauci Allah shirye mu to kaga mahallin shahid wa yatawadda fiha manzon sama yana yin alwala da su a cikin cewa yana yin alwala da su yana cirewa kenan ba shafa yake ba wa amma sutratu amma abinda kaga ina rina gemu na da shi na ruwan kwai ko ruwan goro fa inni ra'aitu rasulullahi sama yasbughu biha na ga manzo sama yana yi duk da cewa manzo sama bai da furfura da yawa domin manzo sama ya rasu bai gaji ba eh manzo sama da karfin sa ya rasu shekarun 63 ba abin da bai iya makansa sannan anas radiyallahu anhu ya ce na kirga farfaran manzan Allah sama a tsakanin kansa da gemunsa ba su kai ashirin ba a wata riwaya iyakance ce guda goma sha hudu ne kan farfaran manzan Allah su sama shekarun shi kuma sittin da uku amma duk da haka manzan Allah su sama ya suhu yana rina su da in kai ba laifi ba ne to kaga nan shi ma sai ce fa ana uhibbu an asbugha biha ni ma shi yasa nake son in rina gemu na da wankai ko kuma ruwan goro wa amma al-ihlalu amma cewa labbaik allahumma labbaik fa inni lam ara rasulullahi sama yuhillu ban ga manzon sama yana fara yin labbaik allahumma labbaik ba hatta tanba'isa bihi rahilatuhu har sai abin hawansa ya kawo shi inda zai zauna yau mu tarwiya a mina sai dabbarsa ta dunkusa ta aje manzon sama inda zai zauna a mina yau mu tarwiya ranar takwas ga wata to idan manzon sama ya zo nan wajen to daga nan ne yake fara labbaik Allahumma labbaik kar mu manta aikin hajji kala uku ne duk da ba a cikin shi ake ba akwai hajjin ifradi akwai hajjin tamattu'i akwai hajjin kirani hajjin ifradi mutum zai taho in ya zo miƙaci inda ake ɗaukar niyyar aikin hajji kuma a sa kayan aikin hajji zai yi labbaikan lahumma zai ce labbaikan lahumma hajjan shi kenan hajji kawai zai so daga da ya shiga garin maka zai tsawaful kudumi tsawaful kudum ya tsawafi so bakwai shi kenan daga ne zai raka'a biyu ce ya ci gaba da zama da kayan aikin hajji shi muhrimi ne ranar takwas ga wata sai tafi mina aikin hajji na biyu ta idan ya zo ni miƙati sai ce labbaikan lahuma umarata ya Allah umara na zo zan yi yanzu ya tafi ya je ɗawafi bayan ya ɗawafi ya yi raka'a guda biyu a makamu ibrahim sannan ya wuce ya je ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ke ne ya aski ko ya ke sai ya gama umararsa sai ya kwanta aikin hajji in ya zo da mata shi zai iya tarawa da ita in ya zo da harkar kasuwanci zai iya ci gaba da kasuwancinsa in yana bukatar ya tafi ziyara riyad zai tafi riyad in yana bukatar ya tafi ziyara damma mai tafi damma in yana bukatar ya tafi ziyara jidda ya zo jidda ya harkokinsa yanzu shi ba mai aikin hajji ba ne haske ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata sai fara aikin hajji shi sa aka ce masa tamattu'i ga ya huta ya ji daɗi ya umra kuma ya huta sai ranar takwas ga wata sai fara aikin hajji aikin hajji na shine hajjul kira da ya zo ya umaran nan to ba zai kwanci aikin hajjinsa ba haka zai ci gaba da zama matar shi ta haramta a gare shi ba zai sa turare ba ba shi ba farauta ba shi ya aikata duk wani abin da bai kamata mai aikin hajji ya yi ba amma kuma ba wani abu da aka dora masa kuma da zai yi na wata ibada ta wajibi ko da tsakanin gama umararsa da fara aikin hajji ranar takwas ga wata ya kai wata biyu misali ya tafi bayan sallah karama da kwana uku yi umararsa sauran wata nawa fara aikin hajji kaga da kwanaki da yawa to yana nan a matsayin mai aikin hajji wani abin da ya haramta mai aikin hajji ba zai yi ba ranar takwas ga wata sai ya wuce ta kun ina sai ya fara aikin hajjinsa yana nan a matsayin mai aikin hajji amma kuma ba aikin da zai yi illa abubuwan da aka haramta mishi to kaga shine wannan to saboda haka ranar takwas ga wata ranar ce ake fara talbiya ai ta hailala ai ta ai ta labbaik Allahumma labbaik kwanakin da suke tsakanin in mutum ya yayi ko ifradi ko kirani zuwa yawmu wuya to ba a sa mutum ya ta talbiya ba to sai aka samu wasu su da zara an ce an ga wata ɗaya ga watan zulhijja kawai sai su fara talbiya abdullahi dan umar ya ce a'a ba haka manzal sama ya karantar da mu ba abinda manzal sama yake yi shine baya fara talbiya hatta tanbita bihi rahilatuhu haske abin hawansa ya kai shi ya dunkusar da shi ya dunkusa da shi a inda manzon da sama zai zauna a zaman sa na kwana daya wannan wajen mutum zai je kwana ne zai yi azhar da la'asar asu amma kowace a lokacinta yi magriba da isha'i kasu kuma kowace a lokacinta sannan ya kwana sai asuba ta yi ranar tara ga wata to ranar ne za a hau arafat sai ya kama hanya ya tafi filin arafat ba a buƙatar ya zama arafat rana ta masa zawali a zahar ta yi bai wajen ana buƙatar ya zama a zahar ta mishi a wajen sannan ba zai bar wajen ba sai rana ta bai wannan duk majisa aikin hajji a taƙaice dai abdullahi dan kuma radiyallahu anhu ma an masa tambayoyi guda hudu ya ba da amsa a ciki akwai sa takalmi silifas a cikin kuma wannan akwai fitihu na cewa idan mutum zai yi alwala da silifas to wanke kafarsa zai yi ba shafa ba wanke kafa zai yi ba shafa ba idan muka zo bayani akan almasu alal sai mu yi bayani akan hukunce hukuncen ko mu ƙara bayani idan mun shayi akan ne ya halatta a shafa ne kuma ba a shafa a kansa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah albarka a cikin rayuwar mu Allah ya kara mana fikihu a cikin addinin sa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana yin alwala wata gaba ya wanke ta ɗaya wata gaba ya wanke ta biyu wata gaba ya wanke ta uku na'am Hmm. wai mai hukuncin matar da tana sallah sai ya mun taɓa ba da wannan amsar A kai ka taɓa yin matan baya hamanta to ya zo kanka amma sha Allah muna fiya kamar na da ya zo kanka idan mutum alwala idan ya idan mace tana dauke da yaro sai ya bawali akwai famfas ko nacce ta ci gaba da ta ba komai ai bai fito ba daidai yake da a ciki yake ko ne hmm? bambanci shi da a ciki yake shi wannan abin da aka yi a cikin pampas ko aka yi shi a cikin nafke to a ciki yake dai a ciki yake bai hukunci shi zai cutar ko shi ma wannan ba zai cutar ba to naka ba laifi don ta yi ta yi tsalla da shi ci gaba da tsallata hmm, bai fito ba ai amma in ya fito to shi kenan ta samu damuwa Allah shirye mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am